labaran barka da asuba to a labaran za a ji gwamnan kan da shi ta matsayin shugaban karamar hukumar kumbotso shugaban kasa bola tinubu ya nata tsohon hadimin asa kan harkokin yada labarai majalisar dattawa ta buƙaci ya sanya hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan gyaran hali ga masu sayar da hari na bogi a ƙetare kuma kawancen sabon shugaban ƙasar sri lanka na gab da samun gagarumin rinjaye a zaben 'yan majalisar doku mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da kai ta cikin labaran barka da asuba na yau juma'a 13 ga watan jumada ula shekara ta 446 bayan hijira daidai da 15 ga watan nuwamba na shekarar 2024 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai a gyatta zama domin jin cikakkunsu tare da ni ahmad kabu idris ina tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani gwamnan abba kabir yusuf na jihar kano ya rantsar da abdullahi shitu a matsayin zababben shugaban karamar hukumar kumbotso taron rantsuwar nasa ya gudana ne jiya alhamis a fadar gwamnatin kano a wata sanarwa da mai magana da yawon gwamna sanusi dawakin jofai fitar ta ce babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a haruna daidiri shine ya rantsar da to a cewar sanarwar daukar matakin ya biyo bayan wani hukunci da babbar kotun kano ta yanke a baya bayan nan inda ta bayar da damar ci gaba da gudanar da bikin rantsuwar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanadar sanarwar ta kuma rawaito daidiri na tabbatar da cewa hukuncin da kotun ta yanke ya kawar da duk barazana yana shari'a ga shi kan mukaminsa yana mai cewa tsarin ya yi daidai da tanadin kundin tsarin mulkin kasar nan. to anan kuma an dakatar da babban sakataren hukumar raya birnin birnin tarayya abuja kenan injiniya shehu ahmad daga aiki mr lere olayinka babban mataimaki na musamman kan kafafen yada labarai ga ministan birnin tarayya nisa muke shine sanar da dakatarwar a wata sanarwa da ya fitar a abuja jiya alhamis olayinka wanda bai bayyana dalilan dakatarwar ba ya ce dakatarwar ta fara aiki nan take ya kara da cewa an umarci ahmad da ya miƙa ragamar shugabancin hukumar ga daraktan sashen aikace-aikace na hukumar hukumar gudanarwar jami'ar tarayya ta birnin lakwaja a jihar kogi ta sanar da korar malamai hudu sakamakon aikata laifukan cin zarafi da satar jarabawa a yanke hukuncin korar malaman ne bayan da aka gudanar da bincike akan zarge-zargen cin zarafi da rashin da'a da aka yi musu majalisar jami'ar bayan taron ta na biyu wanda aka gudanar a baya-bayan na a birnin na lakwaja ta yaba da kokarin mahukuntan jami'ar suka yi na bin ka'idoji da suka dace wajen gudanar da binciken majalisar ta kuma jaddada cewa ba za ta amince da duk wani nau'i na rashin da'a a jami'ar ba shugaban kasa bola tinubu ya amince da naɗin daniel buwala a matsayin mai bashi shawara na musamman kan harkokin yada labarai da sadarwa mai baiwa shugaban ƙasa shawara na musamman kan harkokin yada labarai bayo onanuga shine sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya alhamis bala ya kasance tsohon hadimin tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da yi wa jam'iyyar pdp takara a zaben 2023 ya yi aiki tukuru ga tsohon shugaban da ya sha kayi a hannun tinubu sai dai bayan kammala babban zaben 2023 buwala ya shige cikin kunshin gwamnatin tinubu lamarin da ya haifar da cikuci a tsakanin al'umma wani aniga ya kuma sanar da naɗin manyan daraktoci uku na hukumomi daban-daban waɗanda suka hada da mr olawale olapode a matsayin shugaban hukumar wasanni ta ƙasa sai dr sai fadidi a matsayin shugaban cibiyar kula da baki da yawon bude ido ta kasa da kuma dr ade bawale adekun a matsayin darakta janar na hukumar alkinta kayayyakin gwamnati a nan kuma mai shari'a mary anene ta babbar kotun mai tama da ke birnin tarayya abuja a jiya alhamis ta dage ci gaba da zamanta har zuwa ranar 27 ga watan nuwambar 2024 inda ta bukaci a gurfanar mata da tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello tsohon gwamna bello da wasu mutum biyu shu'aibu oricha da abdulsalami hudu na fuskantar shari'a kan sabbin tuhuma-tuhuma goma sha shida da hukumar efcc ta shigar kan jirgin sama da faɗi da naira biliyan ɗari da goma da miliyan ɗari hudu lauyan hukumar efcc jamiu agoro yayin zaman sauraron karar ya roƙi kotun da ta ɗage sauraron karar domin baiwa bello damar halartar kotun domin gurfanar da shi a gefe guda kuma su ma waɗanda ake tuhumar oricha da hudu sun samu wani ƙayyadaddin beli daga hukumar ta efcc to sai dai lauyan mai gabatar da kara ya roki kotun ta ɗage shari'ar kuma bangarorin biyu sun amince su dawo kotun a ranar 27 ga watan na nuwamba to daga batun kotun bari mu je majalisa inda majalisar dattijai ta gabatar da hukuncin daurin shekaru goma a gidan gyaran hali ko tarar akalla naira miliyan ashirin ko kuma dukkanin abubuwan biyu ga masu tallace-tallacen kasuwanci na bogi da masu girgirarsa tare da sauran masu sayar da hannun jari na jabu wannan kudirin doka na zuba jari da tsaro na 2024 ya tsallake karatu na biyu ya kudura aniyar soke dokar saka hannun jari ta tsaro na 2007 da ake da ita tare da mai gurbin tare ingantacciyar tsarin doka wato darakta janar na hukumar kula da hada-hadar hannayen jari ya moto mimi agami shine tabbatar da hakan a jihar alhamis yayin wani taron jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a zauren majalisar dokokin kasar nan a gama ya ce kudirin zai kuma magance matsalolin da suka kunno kai musamman ma ga bangaren fasahar kuɗi. a nan kuma gamayyar kungiyoyi da ke goyon bayan ci gaban tsaron ƙasa sun yi watsi da ƙudurin kafa rundunar tsaron gaɓar ruwan najeriya idan dai za a yi tunawa dai an ɗage zaman jin ra'ayin jama'a kan kudurin dokar da kwamitin majalisar dattawa ya shirya yi a ranar 7 ga watan nuwamba sakamakon rasuwar tsohon babban hafsan sojan ƙasa na ƙasar nan tawari labaja ƙudurin ya ba da shawarar kafa rundunar tsaron gaɓar tekun najeriya domin kare yankunan ruwa a ƙasar nan to sai daidai yake magana a wani tare manema labarai a abu abuja a jiya alhamis okwadan wakilin gamayyar kungiyoyin ya ce kudirin na kokarin samar da rundunar da ayyukanta zai ci karo da rundunar sojar wata kasar nan gwamna monday okpabolo na jihar edo ya bayar da umarnin rufe dukkanin asusun bankin jihar nan take har zuwa lokacin da za a sanar da mataki na gaba okpabolo ya bayar da wannan umarni ne a wata sanarwa da babban sakataren yada labaransa friday 2 ya fitar jiya alhamis a babban birnin benin yana mai cewa binciken da suka gudanar gudanar da kuma tattara alkalma akan kuɗin jihar shi zai tabbatar da matakin da za a ɗauka na gaba ya yi gargaɗin cewa rashin bin umarni ga bankunan kasuwanci da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati zai haifar da hukunci mai tsanani ya kuma ba da umarnin mayar da ma'aikatar titina daga doji zuwa tsohuwar ma'aikatar ayyuka nan take manyan hafsoshin rundunar sojin ƙasar nan a jiya alhamis sun yi gaisuwar bankwana ta karshe ga babban hafsin sojin ƙasa laftanar janar taurid lagbaja wanda ya rasu a ranar talata biyar ga watan nuwamba bayan gajeruwar rashin lafiya gawar lagbaja ta tashi zuwa abuja ne a safe ranar alhamis jim kaɗan bayan da manyan hafsoshin soji da sauran dakarinta suka yi masa gaisuwar ban girma a rundunar sojin sama da ke lagos a jihar lagos kuwa bikin bankwana da gawar lagbaja ya ɗauki kusan sa'o'i biyu sannan ya samu halartar wakilan ƙungiyar matan sojoji da wasu daga cikin iyalan marigayin daga bisani gawarsa ta isa filin jirgin saman inamdi azikwe da ke abuja da misalin karfe goma sha biyu da minti sha shida na rana a shirye-shiryen kai shi makwanci da za a yi a yau juma'a to karfe shida har da mintuna takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi biyar kenan da mintuna takwas agogon gmt da ghana ana shan labaran barka da asuba ne tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 a zangon fm mai sauraro na da damar tofa albarkacin baka kan labaran da yake ji yanzu haka a dandalinmu na facebook akan arewa rediyo 93.1 tuma dalla za mu dangana kasashen ƙetare kawancen sabon shugaban kasar sri lanka na gab da samun gagarumin rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar cikin gaggawa a cewar wani bangare na sakamakon da ya fito kawo yanzu gamayyar jam'iyyar nnpp ta shugaba anura kumara ta samu kujeru 97 tana buƙatar kujeru 113 a cikin majalisar mai wakilai 225 domin samun rinjaye dinasa kaye wanda aka zaba a watan satumba yana bukatar cikakken rinjaye domin cika alkawarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma maido da kwanciyar hankali bayan rikicin tattalin arziki mafi muni da tsibirin ya taɓa fuskanta tsadar rayuwa na ɗaya daga cikin batutuwan da suka shafi yawancin masu kada ƙuri'u a ƙasar yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci gwamnatin tarayya ta amince da tsarin takaice kashe kuɗaɗe a matsakaicin wa'adi na 2025 zuwa 2027 da kuma bin tsarin takardar dabarun kasafin kuɗi yayin da shugaban ƙasa bola tinubu ke shirin gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2025 a gaban majalisar dokokin ƙasar nan ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki abubakar baguri shine ya bayyana hakan a jiya alhamis ya ce kasafin kuɗin shekarar 2025 ya kai naira tiriliyon 47 da biliyan 900 tare da shirin ciwo bashin naira tiriliyon 9 da biliyan 220 ministan ya kuma ce gwamnatin tarayya za ta kiyaye tsarin aiwatar da kasafin kuɗin daga watan janairu zuwa disamba a gefe guda kuma majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da wani shirin karɓo bashin dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyu daga ƙasashen waje kamar yadda ministan kuɗi mr wale ya tabbatar ajiya. jiya. Za saurari labarin wasanni. To daga fagen wasanni Najeriya ta samu matsayi na ɗaya a rukunin da na neman gurbin shiga gasar cin kofin AFCON na shekarar 2025 bayan da ta bigiya wato ta buga kunnen doki kenan da jamhuriyar Benin a daren jiya. Dan wasan gaba Victor Oshime shine ya farkewa Najeriya kwallon da kai a mintuna na 81 da fara wasan bayan da masu masaukin baki suka jefa su da kai kafin tafiya hutun rabin lokaci a wani labarin kuma an nada claudio raneri a matsayin mai horaswar kungiyar kwallon kafa ta roma har zuwa karshen kakan wasa ta bana watanni shida bayan ya sanar da yin ritaya raneri ya kuma taka rawar gani wajen ba masu kungiyar da kasar ta italiya shawara kuma zai taimaka wajen neman sabon koci na dindindin ga kungiyar labaran abubuwan da suka faru a rana mai kama da ta A ranar irin ta goma sha biyar ga watan Nuwambar shekarar 2022 ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da mutane tara a yankin Akamba da ke jihar Cross Rivers. A daidai lokacin da wasu 'yan bindigar na daban suka halaka wasu mutane guda goma sha ɗaya a Pakos da ke jihar Plateau a makamanciyar ranar. mai sauraro karfe 6 har da mintuna 12 agogon najeriya nijar kamar da chadi daidai lokacin da labaran barka da asuba ya kammala amma ga binta da tishin kaninsu tun da farko an ji cewar gwamna abba kabir yusuf ya rantsar da shitu a matsayin shugaban karamar hukumar kumbutso shugaban kasa bola tinubu ya nada tsohon hadimin atiku mai suna bola a matsayin mai taimaka masa kan harkokin yada labarai majalisar dattawa ta buƙaci a sanya hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan gyaran hali ga masu siyar da hannun jari na bogi. daga ƙetare kuwa ƙawancin sabon shugaban ƙasar sri lanka na gab samun gagarumin rinjayi a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar. to dumaman mai ya baƙin cikin mai yunwa maman maiya bakin cikin mai yunwa karin maganar kenan a wannan rana ta juma'a haji babbar rana a madadin kolawale omoni jami'in da ya tsara labaran nan tsab kamar yadda aka ji sunana ahmad kabo idris ina tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a cika da kasancewa da arewa rediyo a zangon fm juma'atu mubarak